in a village called Rijana along Kaduna Abuja Expressway. We've been here for over two hours that uh, the road has been blocked by bandits. They've been operating in the daylight freely. We've been here, you can see both lane, left and right. You can see fleet of cars. You can see people, everybody's stranded. Uh, and the security agent have not been here. And this operation has been going on for more than an hour now. Uh, at the back here, you can see it's a terrible holdup. You can see fleet of trailers. Here you can see vehicles, private, commercial, and even government vehicles parked both left and right. I'm here with some gentleman. I want to interview him. Uh, alaikum. da Allah malam ina so in san sunanka sunana Aliyu sunanka Aliyu daga ina kake Zamfara daga Zamfara ina zaka je zani je Abuja zaka je Abuja to me yasa ka tsaya a wannan wurin dan kidnapping kidnappers a ina suke suna nan ne wajen Rijana wajen Rijana tun yaushe kuka tsaye anan kai wajen misalin karfe awa biyu kun kai wajen awa biyu kuna zaune a nan to me zaka ce akan wannan hali da kasar nan muka tsinci kanmu a ciki to gwamnati ta taimaka ta agaza mana dan Allah ta tallafa da tsaro to malam allah shi kara kare mu you can see i've just spoken with one of the people and there's a lot of crowd here and the parks I keep piling cars I keep piling vehicles I keep piling everywhere left and right you can see women with their children You can see travelers, hoarders everywhere. Uh, I'm here in the mix of some other crowds. I want to speak to somebody. Salamu alaikum ala. Da Allah malam menene sunanka? Sunana Sahabi. Sunanka Sahabi. Yanzu daga ina kake? Daga Rijana. Daga Rijana a nan garin kake? Eh, daga ina ka fito yanzu? Na fito daga Rijana zan je Abuja. Ka fito daga Rijana za ka je Abuja. Eh. To me na ga mutane an yi cincuru da motoci ba iyaka an tsaya a nan wurin. Wallahi barayi suka tara hanya. Barayi ne suka tara hanya tun yaushe aka tara hanyar nan. To misali misalin dai yanzu dai zai kai awa ɗaya kenan tara ya kai wajen awa ɗaya ana wannan operation din kuma babu wani labarin jami'an tsaro ko wani abu sun ma gan mu sun gudu sun gan ku jami'an tsaron sun gudu sun bar mu sun bar ku to Allah shi kiyaye na ga amma to hanyar duka guda biyu da na dawowa da na tafiya duk kowa ya tsaya eh, dole ko to yanzu ya za a yi wannan matsalan a samu mafita eh, eh, za a ci gaba da zama nan ne ko ko ya za a yi yanzu to Allah kawo mana to so na gode Allah shi kara kare you can see the fleet of vehicles coming in you can see them everybody is parking eh, I, I myself have left Kaduna since the early hours of today but unfortunately I'm still cooped up here